ina ba lokaci ne na noma ba lokaci ne na noma ba lokaci ba za a tafi gona a ga cewa hatsin da za a ci bane idan Allah ya kare wani al'umma shi eh to yanzu ga ya suka ni dai ni dai ce ko da su aka yi ka ci Allah ba ni ba noma maganar ki kwanta zauna zuwa ta wuce magana ai takumi ba abinci ta wuce yawa sai dai wani kuma waye wani jikon dan saboda zan tafi in noman nan in noman nan isassa wanda ke ni a yanzu yadda nake ji na a yadda ni nake ji na yin nin in noma bana na karamar hukumar nan namu a yadda nake ji a raina zan iya ce da ita gaba nake ji a yadda nake ji a jikina mana ba wayo ali maƙeri da wanzami da mu kanmu manoma duk wani abu da ya taso kaga wai ya hana mu mai wannan sana'a ko kuma duk wani wanda kaga wani abu ya taso ya hana shi wannan sana'a to ba gado yi ba amma dan gado dan gado dan gado ba abin da zai hana shi ya aiwatar da sana'a ai duk wanda ya gado abu inda ya gado to bai fin gare shi ai ni ba wai wai da wasu wai in wai da masu masu masana masu garkuwa da mutanen sarkin noma yadda ake fama da matsalar sun a sarkin sarkin noma ke ya kai da sai ya daga kuma shi akwai shi da yan abin da ake yakan ji a daidai wanda kasar nan yake ciki da abin da yake faruwa duk yana ji mai sauraron rediyo ke buɗe maka eh. Irin ciwon za ka yi. buɗe Kai ni yanzu ba ni ma ni gaba ɗaya wanda kwari gaba ɗaya na gugu. da ma sarki noma shiga wannan wuri ai a kan matsala shi za mu ke ta baka shawara kar ka je kar ka je ka dace sai ka je hmm. kawai sai ka ni ne ni wato wata harbi mai ƙarfi ba ni ji jita ni na ɗauka mani ya karɓa yana kwanta da shirin kawai shirin nan wanda da shi sun ɗauka mana mutum ne suka zo suka wuce eh kai ne dan ka kafa san ji ya ina motsi za ka tashi ya maka da kallo kaga fa sarkin noman tudu ya haƙura da gona yana kallon gonakinsa ya ɗaga kafa ya ce ya haƙura shi ma ka je ka jefa kanka a cikin wannan tsautsayi haka to wai ni ma na mamanta wai ba ka ce kana da makami ba ye ina makamin da Igwa ko bindiga ne ko ta da ita Allah fara ne da gaba ne kawai. Ni ba zama gara da makamin da eh? Makamin da makami ke ke ke. To ba a muke magana nan tare da shi. a ah, ai shi yadda ya gada saboda aka ba shi bon da isa ya tsare shi ya yi kaza ko da kaza ai da magitsiya da wanzami da makeri da shi kansu manoma ai in ka an tsaye da mutum a kan sana'arsa ba dan gado ba ne ka farce ni ranka shi ne tuba eh, nike to me ba mu eh to saboda ni an gaskiya ni sabilillahi ah. kamar yadda kace a tantance iyayen mutane ba su tallafi na aikin gona domin su noma to a gaskiya a yadda muke ciki yanzu ni ba ga nau ne ba ki tsaro muka fi so fiye da wannan tallafi to saki noma shi yasa ba shi mu muke so sarki noma da ba shi yasa muka gayyaci tafi a wannan wuri ba